الله ولي الذين muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau Lahadi da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga tuskan shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kaninsu, Ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya bayyana cewa al'ummar Iran masu juriya za su tsaya tsayin daka har zuwa ɗigon jininsu na ƙarshe. Wata jarida a ƙasar Amurka ta bayyana cewa hasarar da gwamnatin mamayar Isra'ila ta yi a hare-haren da ta kai wa ƙasar Iran ya kai dala biliyan uku. Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Kongo da Rwanda sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya bayan shafe tsawon shekaru talatin suna rikici tsakaninsu. su. yanzu kuma ga cikakkun labarun nan ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa al'ummar iran masu juriya za su tsaya tsayin daka har zuwa ƙarshen digon jininsu na ƙarshe ministan harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya jaddada cewa al'ummar iran masu juriya za su tsaya tsayin daka har zuwa digon jininsu na ƙarshe a kan duk wanda ya nemi juya akalarsu arakci ya rubuta a cikin shafinsa na yanar gizo a dandalin x cewa har yanzu al'ummar iran masu girma sun nuna wa duniya ƙarfinsu da jajircewarsu ya ƙara da cewa ƙarfin kaɗawar guguwar masu kishin ƙasa da suka fito kan tituna domin karrama shugabannin soji da suka yi shahada malamai masu bincike da 'yan ƙasa ciki har da mata da ƙananan yara ba za su ji ba da ba su ji da ba su ji ba ba su gani ba da da da matsorata 'yan sahayoniya suka yi wa kisan gilla dukkaninsu suna ɗauke da saƙo ƙarara arakci ya ci gaba da cewa saɓanin gwamnatin 'yan sahayoniya masu masu rauni marasa ƙarfi raniyawa ba su taɓa ɓoye hasarar da suka aka yi musu ba suna alfahari da shahidansu su ne abin koyi suna matsayin abin koyi kuma sun tabbatar da cewa kowane jami'i ko masanin kimiyya na iran da ya rasa ransa akwai ɗaruruwa da suke bayansa domin maye gurbinsa ya jaddada cewa al'ummar iran masu ƙarfi da juriya za su tsaya tsayin daka har zuwa ƙarshen ɗigon jinin jikinsu duk da cewa a kan duk wanda yake nema ya tauye musu haƙƙinsu ko neman mai da su baya. Manjo General Musawi ya bayyana cewa suna shakka da kokwanto kan gaskiyar tsagaita buɗe wuta shin za ta ɗaure tsakaninsu da ‘yan sahayuniya? Babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Iran ya yi gargaɗin gazawar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta, yana mai nuni da rashin ƙwarin gwiwa kan ƙudurin makiya na cika alkawuran da suka ɗauka. A wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan tsaron ƙasar Saudiya, Yarima Khalid bin Salman, babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Iran, Manjo General Said Abdulrahim Musawi ya bayyana cewa. harin da yahudawan sahiyoniya da amurka suka kaddamar kan ƙasar iran ya zo ne duk da kamewa da kai zuciya nesa da iran ta yi kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa ba na kai tsaye ba da amurka musawi ya bayyana cewa waɗannan gwamnatoci biyu sun sake tabbatar da rashin amincewarsu da duk wani tsari na ƙasa da ƙasa kamar yadda aka nuna wa duniya ƙarara a tsawon kwanaki goma sha biyu na yakin iran da haramtacciyar ƙasar isra'ila ya ƙara da cewa ba su iran ba ta fara yaƙi ba amma sun mayar da martani ne da dukkanin ƙarfinsu dubi da irin shakkun da suke da shi kan yarjejeniyar da makiya suka yi ciki har da yarjejeniyar ta buɗe wuta amma iran a shirye take ta ƙaddamar da duk wani muhimmin martani idan aka sake kai mata hari a nasa ɓangaren ministan tsaron saudiya yarima khalid bin salman ya bayyana cewa ba wai kaɗai masarautar ta yi allah wadai da hare-haren ba ne har ma ta yi ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin wuce gona da irin da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta ƙaddamar kan Iran, hakanan kuma ya miƙa ta'aziyarsa ga shahidan da shahidai da kwamandojin soji na Iran da suka yi shahada a baya-bayan nan. Hasarar da gwamnatin mamayar Isra'ila ta yi a hare-haren da ta kai wa ƙasar Iran ya kai dala biliyan uku. kafar watsa labaran bloomberg ta amurka ta yi kiyasin cewa hasarar da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a yakin da ta ɗaura kan iran ya kai kusan dala biliyan uku saboda gyaran gine-gine da suka lalace da kuma biyan diya ga kamfanoni kafar ta bloomberg ta bayyana a cikin wani rahoto cewa hasarar da gwamnatin mamayar isra'ila ta yi na nuni da irin yadda iran ta kutsa kai cikin tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin kimanin makonni biyu ta hanyar harbin makamai masu linzami kan yankunan ƙasar jaridar ta amurka ta bayyana wani jami'in gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila na cewa wannan shine ƙalubale mafi girma da suka fuskanta. wanda ba a taɓa samun irin wannan barna a tarihin haramtacciyar ƙasar isra'ila ba bayanai na hukuma da ma'aikatar kuɗi ta haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta fitar a cikin wannan yanayi na na nuni da cewa irin barna da aka yi ya nuna irin yadda makamai masu linzami na iran suka kutsa cikin tsarin tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin kimanin makonni biyu da suka gabata da fara kai hare-haren ramuwar gayya. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun sake yin wasu sabbin kutse a yankunan kunetara na ƙasar Siriya. Rahotanni sun bayyana cewa da safiyar da sanyin safiya ne sojojin mamayar isra'ila suka kutsa cikin yankunan garin saida da kuma ƙauyen abu mahara da ke yankin kudancin kunaitara na ƙasar siriya wannan ya zo ne daidai da wani sintiri da sojojin mamayar isra'ila da ke ci gaba da yi a ƙauyen kuduna da ke cikin karkarar kunaitara ba tare da wata arangama ko gargaɗi daga mahukuntan ƙasar ta siriya ba jamhuriyar dimokuraɗiyyar Kongo da rwanda sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya bayan shafe tsawon shekaru talatin suna rikici tsakaninsu jamhuriyar dimokuraɗiyyar Kongo da rwanda sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya shekaru talatin bayan rikicin da ya barke a shekara ta 1994 da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane daga ɓangarorin biyu an rattaba hannu kan takardar ne a gaban sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ministan harkokin wajen jamhuriyar demokuraɗiyyar congo teresa kayumba da na rwanda olivia induhun gineni yarjejeniyar da amurka da ƙatar suka wakilci shiga tsakani ta hada da tanade-tanade kan mutunta yankunan ƙasa haramta ayyukan soji kwashe da kwance ɗamarar makamai da ake da shi tsakanin ɓangarorin biyu ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da shirin ko kun san shirin duniyar mu a yau shiri na musamman kan ranakun watar Muharram sannan kisoshin rayuwa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. masu sauraro ko kun san cewa yau lahadi takwas ga watan tir shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da uku ga watan muharram shekara ta 1447 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 29 ga watan yunin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1440 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan muharram shekara ta bakwai bayan hijira jim kaɗan bayan sulhun hudaybiya da mushirkai a makka manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara aika wasiƙu zuwa ga sarakuna da shugabannin ƙasashen duniya yana kiran su zuwa ga addinin musulunci da haka kuma addinin musulunci ya fara yaɗuwa zuwa sauran ƙasashen duniya malaman tarihi sun bayyana cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya rubuta wasiku zuwa sarakuna da shugabanni goma sha biyu ko kuma ashirin da shida sannan daga cikinsu akwai sarkin roma ta gabas da sarkin farisa da habasha da bahrain yemen da sauransu kowanne daga cikin wa'annan sarakuna da shugabanni dai da irin yadda suka mayar masa da ansar wasikarsa, da haka kuma addinin musulunci ya tashi daga addinin larabawa zuwa addinin duniya gaba ɗaya manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar musu kan cewa shi manzon allah ne zuwa ga dukkanin talikai masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1386 da suka gabata a ranar irin ta wato uku ga watan muharram sojojin umar dan sa'ad sun shiga kasar karbala bayan da hur dan yazid al-rayyahi tare da sojojinsa kimani dubu guda sun tilasta wa imam hussein a.s. jika manzon allah sallallahu alaihi da iyalan gidansa da kuma mataimakansa zuwa zuwa wani wuri da ake kira karbala kuma suka yi masu kofar rago hor ya hana kowa motsi daga wannan wurin ubaidullah dan ziyad walin kufa ya tura umar dan sa'ad da runduna mai sojoji dubu hudu daga baya kafin haka dai ubaidullah ya rubuta wa umar dan sa'ad takarda ta zama shugaban rai amma a lokacin da imam hussein a.s. ya ƙi wa yazid bai'a ya kuma kama hanyar kufa sai ubaidullah ya sharɗanta wa umar kan cewa sai ya gama da al'amarin imam hussein salam kafin ya wuce zuwa rai da haka kuma umar ya sami kansa a karbala don yaƙar imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana son mulkin rai don haka ubaidullah ya ci gaba da ƙara masa sojoji har zuwa ranar shida ga watan muharram na shekarar inda adadinsu ya kai dubu ashirin da haka kuma umar ɗan sa'ad ya aikata laifin da ba za a taɓa yafe masa ba kuma tarihi ba zai taɓa manta da shi ba na kashe imam hussein salam jika manzon allah sallallahu alaihi wasallam tare da iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa wa'anda wasu daga cikinsu sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam ne. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 29 ga watan yunin shekara 1991 miladiya bayan wargajewar tarayyar soviet a farkon shekara 1991 miladiya an wargaza kungiyar raya tattalin arzikin kasashen gabas wacce ake kira comecon an kafa kungiyar comecon ne na raya tattalin arzikin kasashen gabas a shekarar 1949 miladiya don hada kan tattalin arzikin kasashen gabas tare da shugabancin tarayyar soviet sai dai wannan kungiyar ba ta sami nasarar raya tattalin arzikin wa'annan kasashe kamar yadda na tarayyar turai ta samu ba dukkan tsare-tsare da suka yi ya kare a takarda kawai amma ya kasa aikatuwa kasashen kungiyar raya tattalin arziki ta comeco sun hada da kasashen poland romania hungary czechoslovakia bulgaria vietnam cuba mongolia da kuma tare soviet masu sauraro ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 8 ga watan tiri shekara ta 1966 hijira shamsiya jiragen yakin saddam hussein na kasar iraki sun kai wa garin sardash na kasar iran hari da makaman guba kafin haka dai bayan da sojojin saddam sun sha kaye a hannun sojojin iraniyawa a sauran fagagen fama a kan iyakokin kasashen biyu sai a rana irin ta yau sojojin Saddam Husaini suka jefa makaman guba wanda daga baya ya tabbata cewa ya same su ne daga ƙasar Jamus a kan mutanen garin Sardash na ƙasar Iran. inda mutane da dama suka kai ga shahada wasu kuma suka ji rauni wannan kuma shine yaƙi da makaman guba na farko kan iraniyawa wanda sojojin saddam hussein na ƙasar iraki suka cilla masu don haka ranar takwas ga watan tir na kowace shekara a nan ƙasar iran ita ce ranar makaman guba ta ƙasa mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu yi dubi ne a kan saƙon da ke tattare da ta'aziyar shahidar ta'addancin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. wanda ya fito daga bakin wato jagorori da jami'an gwamnati mabambanta a nan iran da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. an yi jana'izar shahidan jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka kwanta dama sanadiyar ayyukan ta'addancin haramtacciyar ƙasar isra'ila a cikin kwanaki goma sha biyu na yaƙi a wurin wannan gagarumin tare na jana'iza da miliyoyin mutane suka halatta wanda kuma ya sami halattar shugabannin ɓangarori uku na gwamnati da kuma manyan jami'ai an gabatar da muhimman bayanai da suke nuni da buɗe sabon shafi a cikin alaƙar siyasa ta waje mai magana da yawun dakarun kare juyin halin musulunci na iran muhammad na inidai ya gabaci wannan taron da cewa magana ƙarshe da ta fito daga bakin shugaban ƙasa amurka donald trump tana nuni ne da halayyar yanke ƙauna bayan shan kashi a hannun iran hakanan kuma ya ce muna yi wa trump nasiha akan ya buɗe idansa da kyau ya daina yin soki burutsu a kan iran har ila yau kakakin dakarun kare juyin juhar musuncin na iran ya kara da cewa "Bayan ga cin ƙasa da trump da netanyahu suka yi a hannun jamhuriyar musulunci ta iran suna kuma ci gaba da kallon makamai masu linzami da iran ɗin take da su a matsayin wata barazana ga ci gaba da wanzuwar wannan haramtacciyar ƙasa wani sashe na bayanin kakakin dakarun kare juyin Juhar musulunci na iran din ya ce trump ba shi da cikakkiyar masaniya akan hakikanin karfin iran domin yana rayuwa ne a cikin mafarkin tsaye don haka ne yake yin maganganu marasa ma'ana bisa tsammanin zai iya sauya hoton nasarar da muka samu a cikin tunanin mutanen duniya hakanan kuma kakakin dakarun kare jun har musulunci na iran ya ce hare-haren da muka kai sun tabbatar da cewa 'yan mamaya ba su da tsaro da kariya daga makamanmu masu linzami da kuma jirage marasa matuƙi da muke harbawa sai da aka waye gari rayuwar waɗannan 'yan mamayar tana jingina ne da guduwar da suke yi zuwa ɗakunan ɓuya na ƙarƙashin ƙasa a ƙarshe na ini ya miƙa saƙo zuwa ga haramtaccen ƙasar isra'ila inda ya bayyana cewa idan har kuka sake kawo wa manufofinmu hare-hare to martaninmu zai zama mai tsananin gaske zai kuma zama mai karato da lokacin rushewar haramtacciyar ƙasar taku to ita kuwa ma'aikatar harkokin waje ta fitar da nata bayanin wanda ya kunshi cewa yadda al'umma iran suka fito kwansu da kwarkwatarsu domin yi wa shahidai rakiya zuwa makwancinsu na ƙarshe ya mayar da barazana ta zama wata dama da ci gaba da tafiya a kan tafarkin raya ƙasa hakanan kuma ya yi ishara da cewa al'ummar iran ta sake tabbatar da cewa batun shimfiɗa tsaro ba wata kyauta ce da ake bayarwa daga waje ba yunkurin al'umma da kuma wato ƙasa ne da yin tsayin daka har yanzu ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran wanda yana daga cikin waɗanda suka halarci wannan jana'izar ya ce halattar mutane a wurin jana'izar ta shahidan shine mayar da martani mafi dacewa a kan 'yan ta'adda da ta'addancin sahayoniya wani sashe na ma'aikatar harkokin wajen iran wato jawabin da ta fitar cewa al'ummarmu ta san yadda tafiya akan hanyar 'yanci take cike da ƙaya wacce take cike da karama da ɗaukaka a lokaci ɗaya shi kuwa shugaban ma'aikatar shari'a na jamhuriyar musulunci ta iran cewa babu ja da baya akan hanyar cimma manufofin da aka sa gaba gulam hussein hussein iji wanda yana daga cikin mahalatta taron jana'izar da sun kai miliyoyin ya tabbatar da cewa yana jinjina ga shahidai kamar yadda dukkanin waɗanda suka halarci wannan taron suna jinjina ne ga shahidan bugu da ƙari sheikh iji ya yi ishara da cewa kaiwa kwamandoji da masana da kuma sauran 'yan ƙasa hari ba zai hana al'umma iran ta ci gaba da tafiya a akan gwadabanta ba na gina ƙasa hakanan kuma ya ce al'adunmu sun ginu ne akan sadaukar da kai al'umma mu kuwa ba su saba miƙa wuya ba don haka babu wani abu da zai sa su ajiye karama da suke da ita dangane da hukumar makamashin nukiliya sheikh muhsin iji cewa hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta riƙa miƙa wa makiya bayananmu don haka ne iran ta dakatar da yin mu'amala da wannan hukumar shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya yana daga cikin waɗanda suka taka rawa wajen miƙa bayanai da kuma share fagen har-haren ta'addancin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kawo wa iran da kashi masananta waɗanda kowane daga cikinsu dama akwai bayanansa a hannun wannan hukumar ta nukiliya ta ƙasa da ƙasa don haka hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ba wacce za a amince da ita ba ce don haka babu yadda za a yi mu bari wani ya keta hurumin mu kamar yadda sheikh iji ya sake faɗa. to ma'aikatar harkokin cikin gida kuwa wacce ta samu wakiltar ministanta jaddada cewa dakarun kasar suna cikin shiri hannuwansu suna kan kunamar bindiga domin mayar da martani kan duk wani hari daga makiya. mominin ya kuma ƙara da cewa idan ana maganar kare ƙasa to ana aje duk wani saɓani da bambanci ne a gefe haɗin kan iran shine wanda ya fito fili abin da ya faru kenan kuwa a cikin waɗannan kwanaki na goma sha biyu na yaƙi inda dukkanin ɓangarorin iran suka haɗe suka dunkule domin fuskantar makiya abokan gaba na waje to wani ɗan majalisar shawarar musunci ta iran wanda ya halarci wurin taron jana'izar cewa yi shahadar kwamandoji da masana na jamhuriyar musulunci ta iran ba zai taɓa kawo cikas da ci gaba ba wajen wato gwadaban da iran ɗin take tafiya a kansa na gina kanta hakanan kuma ya ci gaba da cewa taron miliyoyin mutane da aka yi a wurin jana'izar sake jaddada riko ne da manufofin juyin juyi halin musulunci kwamitin tsaron ƙasa na koli na jamhuriyar musulunci ta iran ta bakin shugaban wato wannan kwamitin da ke majalisar shawarar musanci ta iran ibrahim azizi cewa yi gurbataccen rahoton hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa wanda aka rubuta shi ne haramtaccen ƙasar isra'ila ta yi amfani da shi domin kawo wa iran hari azizi ya tabbatar da cewa iran ta sha nana ta cewa shirinta shiri ne na zaman lafiya kuma tana cikin yarjejeniyar ta npt wacce ta hana yaduwar makaman nukiliya kuma ta sha yin maraba da ziyarar shugaban wannan hukumar ta makamashin nukiliya ta duniya wato rafael grossi domin ya gane wa idanunsa hakikanin abubuwan da suke faruwa to amma a ƙarshe wannan hukumar ta karkace maimakon ta aiki na kwarewa da ilimi sai ta koma wata hukuma ta siyasa kuma abun wasa a hannun manyan kasashe. To shi kuwa memba a cikin majalisar fayyace maslahar tsarin musanci ta Iran wato Mufsir Rizai cewa al'ummar Iran ta buɗe wani sabon shafi a cikin rayuwarta ta siyasa domin ta kai koli a fagage da dama na rayuwa. ya kuma ci yadda al'umma iran ta kare kanta cikin jarunta ya ƙara bunƙasa matsayarta a cikin wannan yanki yadda ake kallon iran a yanzu ya sha bamban da yadda ake kallonta a baya saboda yadda ta kai hare-hare na mayar da martani akan haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma kare kanta daga haramtaccen ƙasar yahudawa a raharanta na ta'addanci to masu sauro wannan shine muhimman saƙon da yake tattare da taron jana'izar da aka yi wa shahidan ta'addancin haramtaccen kasar isra'ila da miliyoyin mutane suka halatta to saboda kwarewar lokaci za mu dasa aya a nan kafin mu karkare ban kwana da kuma na ga yadda ku zuwa mu na intanet www.tafsatv.com mu kasance cikin koshin lafiya. ashura garkuwar musulunci a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a ci gaban shirin ashura garkuwar musulunci a shirinmu na yau za mu fara ne da tambaya kamar haka shin akwai bambanci tsakanin imam hassan al-mustaba da imam husaini alaihi salam wajen ɗaukar matakin fuskantar maƙiya musulunci amsan wannan tambaya ita ce a lokacin da imam hassan alaihi salam yake raye bayan shahadar mahaifinsa ali ɗan abi talib alaihi salam Shi ne shugaba kuma jagoran al'umma a zamaninsa don haka yana kan imam husaini ya yi masa biyayya tare da bin umarninsa akan duk wani mataki da ya ɗauka imam hassan alaihi salam ya kasance a zamanin halifancinsa ya ɗauki imam husaini a matsayin ɗan uwa ne kuma abokin tarayya wajen ciyar da al'amarin musulunci gaba don haka yake shawartansa akan duk wani mataki da zai ɗauka kuma sun kasance tare suke fuskantar duk wata matsala ta taso tare suke ɗaukar matakin yaƙi a lokacin da imam hassan ya ɗaura ɗamarar yaƙi kuma tare suke ɗaukar matakin zaman lafiya a lokacin da imam hassan yake sulhu saboda masahar musulunci da musulmai don haka ba ƙaramin kuskure ba ne bambanta matsayin imam hassan da na imam husaini alaihi a wajen ɗaukar matakin kare musulunci tarihi ya bayyana mana matakin da imam hassan almustaba alaihi salam ya ɗauka na ci gaba da yin yaƙi da ma'awiya ɗan abu Sufiyan a bayan mahaifinsa ali ɗan abi talib alaihi salam wanda bayan ya samu rashin cika alkawari daga magoya bayansa da ma ƙoƙarin da suka yi na miƙa shi ga abokan gabansa ya sa ala tilas ya sulhu sulhu ma akan sharuɗa amma da ba don haka ba da ya ci gaba da yin yaƙi haka ta kasance imam hassan da imam husaini alaihi salam suna tarayya cikin halin tsanani da sauƙi zaman lafiya da yaƙi wanda sun koyi haka ne daga mahaifinsu Ali ɗan Abi Talib alaihi salam a lokacin da ya zauna lafiya da khalifofi tun daga rasuwar manzon Allah har lokacin da halifanci ya shiga hannunsa duk da halin kunci da ya shiga wanda ya kasance yana cewa la aslamanna ma sallamat umurul muslimin wa lam yakun fiha jawrun illa alayya khassa lalle zan sallama haƙƙina matuƙar al'amuran musulmai zai kubuta sai ya kasance zalunci da cutarwar ta taƙaita a kaina ne ko kuma cewa da yake yi fahashitu in ana lam ansur islam wa ahla an ara fihi salman aw hadma takunu al-musibatu bihi alayya a'zamu min fawti wilayatikum allati innama hiya mata'un ayyami qala'il yazulu minha ma makan na ji tsoro idan ban taimaki musulunci da musulmai ba in ga rushewarsu ko kuma rugujewarsu wanda hakan zai fi zama babban masifa a gare ni akan shugabantanku wanda shugabantanku na wasu 'yan kwanaki ne masu shigewa don haka imam ali alaihi salam ya kasance mutum ne jarumi mai tsananin haƙuri da sallama haƙƙinsa domin maslahar musulunci da musulmai kuma mutum ne jarumi idan masarhal musulunci da na musulmi ta hukunta tashi tsaye domin fuskantar zalunci da ɓata wanda dukkanin waɗannan halaye biyu sun gudana a rayuwarsa to kamar haka ne al'amarin imam husaini alaihi salam ya kasance misalin na mahaifinsa da na uwansa domin ya yi zaman sulhu tare da ma'auya ɗan abu sufyan a lokacin da ɗan uwansa imam hassan al-mushtaba ya ƙulla zaman sulhu kuma har bayan shahadan ɗan uwansa bai warware yarjejeniyar da aka ƙulla ba don haka ya ci gaba da yin haƙuri da jurewa irin wulaƙancin da yake gani amma bayan da mu'awaya ya mutu ya zama babu wata yarjejeniya da za ta hukunta masa yin shiru ya duba ya gano babu wata maslaha da za ta sanya shi ya amince da yazidu dan mu'awiya a matsayin halifan musulmi don haka ya ɗauki mataki da ya fi zamewa musulunci da musulmi maslaha wanda kuwa shine matakin bijirewa da rashin amincewa da yin mubaya a Yazidu dan Muawiya kuma ba Imam Hussein alaihi salam bane kawai ya ɗauki matakin rashin yin mubaya'ar Yazidu domin da dama daga cikin sahabban manzon Allah da suka rage da ma tabi'ai ba su yi masa mubaya'ar ba idan muka yi dubi a tarihin rayuwar imam Hussaini alaihi salam a lokacin da ya zama haƙƙin shiryar da al'umma ya koma hannunsa bayan shahadar ɗan uwansa za mu ga ɗayan biyu ne ko dai ya amince da yazidu ɗan mu'awiya a matsayin halifan musulmi wanda matsayin yazidu ba ɓoye ba ne a wajen dukkanin al'umma mugira ɗan shu'uba da ya ba da shawara wa mu'awiya ɗan abu sufiyan ne ya naɗa ɗansa yazidu a matsayin halifan musulmi a bayansa bayan ya fito daga wajen mu'awiya cewa ya yi wada atu rajula mu'awiya fi gararil gai la ya zalu fihi ila yawmul qiyama na wurga mu'awiya cikin bata wanda ba zai gushe ba yana cikin ta har ranar lahira tarihul hulafa na imam suyuti ya rawaito wannan magana shi kansa mugira yana da tabbaci na cewa na ɗaya yazidu a matsayin halifa bata ce tsagwaranta ina kuma ga imam husaini alaihi salam imam husaini alaihi salam yana cewa gwamnan yazidu a madina ayyuhal amir inna ahalu baitin nubuwa wa maudu risala wa muhtalafil mala'ika wa bina fatahallah wa bina khatam wa yazidu rajulun fasik sharibul hamr qatilun nafsul muharrama mu'linun bil fusk walakin walakin Nusbihu wa tusbihun, wa وتسبهون wa tanzurun, ayyuna a haƙubil bai'atu wal khilafa ya kai gwamna ka sani cewa mu ne iyalan gidan annabci wajen saukan saƙon Allah wajen saukowa mala'iku da mu Allah ya fara da mu ya rufe yazidu mutum ne fasiki mashayin giya mai kashe rai da Allah ya haramta kashe ta mai bayyana fasikancinsa a fili don haka misali na bayin baya a misalinsa amma muna nan tare da ku za mu ga wanda ya fi cancanta a yi masa mubaya'a da ya riƙe matsayin halifancin musulmai. A nan Imam Hussein alaihi salam ya fayyace mana cewa ne yin mubaya'a wa mutum yana nufin amincewa ne da halaccin shugabancinsa wanda ko Yazidu ba shi da wata alaƙa da ta haɗa shi da halifancin musulmi domin babu wata ɗabi'arsa da ta yi daidai da koyarwar musulunci da har zai zama abin koyi a musulunce kuma amincewa da Yazidu a matsayin halifan musulmi daidai yake da rusa musulunci har ila yau Imam Hussein alaihi salam ya bayyana mana a fili cewa su ne suke ɗauke da saƙon musulunci kuma waɗanda suke san shi ciki da bai amma ba zai yiwu wanda yake fasiki ya zama shine wanda zai jagoranci isar da saƙon musulunci ba domin fasiki yana iya sayar da al'umma musulmi domin samun biyan bukatunsa na duniya kuma jagoran musulmi ba zai yiwu ya zama fajiri ba mashayin giya don haka imam husaini alayhi salam ya bayyana mana cewa misalinsa baya yin mubaya'a wa misalin yazidu wanda haka ma yake nufin yin kira ne ga al'ummar musulmi da su ƙaurace duk wani shugaba da yake fasiki ne mujirmi har ila yau a lokacin da marwan ɗan hakam yake neman matsawa imam husain alaihi salam kan sai ya yi baya a wayazidu. imam husain alaihi salam ya amsa masa da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa alal islam salam iza buliyatil umma bira'in misl yazid wa laqad sami'tu min jaddi rasulullah يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان daga Allah muke kuma gare shi za mu koma Allah ya kubutar da musulunci idan har aka jarabci al'umma da shugaba irin yazidu kuma haƙiƙa na ji kakana manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa na cewa halifanci ya haramta ga iyalan gidan abi sufyan na biyu ko shine idan imam hussein alayhi salam bai yi mu baya a yazidu ba to dole ne ya ɗauki matakin yin umarni da kyawawan aiki da yin hani ga mummuna domin ya nuna wa al'umma hanya madaidaiciya da kakansa ya zo da ita wanda kuwa ko kokonto babu dole ne imam ya sa kafan wando ɗaya da ya yazidu ɗan mu'awiya kan haka ganin cewa lokaci yayi za mu sa aya a nan sai a sati na gaba za mu ci gaba da ganin muka tsaya da ƙarshe nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa, shiri wanda yake kawo muku isoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da stan rastan na atula shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu saurara idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun fara kawo muku takaitaccen siran fatima a zahra salamun alaihi hadiyar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mahaifiyar alhassan da alhussein shugabannin samarin aljanna alaihimussalam to masu sauraro a ci gaba da kawo maku takaitaccen abubuwan da muka kawo ko muka yi magana a kansu a cikin sirar zahra salamu alaiha mun bayyana yadda manzon allah sallallahu alaihi wa yake girmama ta sannan yana tashi tsaye a duk lokacin da ta shigo wajensa ya sumbanci hannunta ko kuma goshinta sannan ya ajiye ta inda ya tashi wannan irin girmama wanda kuma son ba su taso saboda soyayyar da ke tsakanin mahaifi da diyarsa ba sai dai don irin matsayin da zahra salamula alaiha take da shi a wajen allah ta'ala da kuma cikin al'ummar mahaifinta manzan allah sallallahu alaihi wa sallam sannan mu bayyana cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai yi tafiya mai nisa wato zai bar madina zuwa wani wuri inda zai yi kwanaki ko kuma watanni to yakan sanya fatima salamu alaiha mutum na ƙarshe wacce zai yi sallama da ita daga nan sai ya kama hanya haka ma idan ya dawo daga tafiya mai nisa yakan sanya ita ce na farko da zai fara haɗuwa da ita su gaisa kafin ma ya wuce gidansa sannan mun ji cewa a cikin shekara ta bakwai bayan hijira manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin da yahudawan haibara ya kuma sami nasara a kansu sannan yahudawan fadak bayan sun ga irin nasarar da manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya samu a kan yahudawan haibara sai suka ji tsoro suka aika wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa suna son sulhuntawa da shi da haka ya faru sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amince da hakan don haka a cikin sulhun da suka yi da shi sai suka ba shi gonan dabino da ake kira gonar fadak a lokacin da hakan ya faru sai Allah ta'ala ya saukar da ayoyi na rabon dukiya sai ya sanya dukkanin dukiyan da ya shigo hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba tare da yaƙi ba tare da amfani da makami ba kamar yadda ya faru da gonar fadak to na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne sauran muminai ba su da rabo a cikinsa don haka sai gonar fadak ta zama ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan daga nan Allah ta'ala ya saukar da wata aya inda yake umurtar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bawa makusantansa haƙƙinsu wato wa'ati zal bayan haka a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya koma madina sai ya shiga wajen fatima salamullahi alaiha kamar yadda ya saba sannan ya faɗa mata cewa ya sami nasara ya sami gonar fadak a matsayin dukiyansa shi kadai banda sauran muminai sannan ya faɗa wa zara salamullahi alaiha cewa na baki gonar ta fadak gare ki da kuma zurriyarki a wani hadisin an ce ya ce mata Hadiza mahaifiyarki tana bi na bashin sadakinta har ta yi wa fati ban biya ta ba don haka ki karbi gonar fadak a matsayin sadakin mahaifiyarki Hadiza salamullahi alaiha don haka zahra salamullahi alaiha tana samun amfanin wannan gonar shekaru kimanin uku kafin fatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma bayan wafatinsa khalifa na farko ya kwace gonar ya ce na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kuma ta zama ta jama'a don haka bayan wafatin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam matsaloli da dama suka taso wa zahra salamu alaiha gashi an kwace halifanci a hannun mijinta sannan gashi an kwace gonarta ta fadak kuma duk ƙoƙarin da ta yi na su dawo mata da haƙƙinta sun ƙi amincewa daga nan ne sai ta yi shahararren hudubarta a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a gaban khalifa na farko inda a cikinta ta taɓo batun gonar fadak ta taɓo batun gadonta ta kuma taɓo batun khalifancin mijinta aliyu da abi talib salam sai dai an fi sanin hudubar da fadakiya saboda ta yi maganar gonar fadak a cikin hudubar sannan ta fita tare da mijinta da kuma 'ya'yanta alhassan da alhussein salam a cikin darare suna bin gida-gida na sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa suna neman taimakon su kan khalifancin mijinta da kuma kwace dukiyarta ta fadak amma ba wa'anda suka ansa kiranta sai 'yan kaɗan a nan ne sai ta koma gida tana kuka dare da rana har sai da mutanen madina suka kai korafin ga aliyu da abi talib salam kan cewa tana hana su bacci a dare sannan tana hana su nutsuwa da rana a lokacin da ya faɗa mata sai ta ce ba za ta bar kuka ba dare ko rana amma sai ali salam ya ce ta ci gaba da kukanta amma ya gina mata rumfa a makabartar bakiya inda take yini tana kuka a wajen da rana sannan ta dawo gida da dare tare da 'ya'yanta alhassan da alhussein salam sannan a lokacin da dukkanin wa'annan al'amura suka faru sai ta kamu da rashin lafiya ta ƙarshe a rayuwarta ta rame har sai da ta zama ƙasusuwa da fata a ranar da za ta yi wa fati sai ta yi mafarki da rana ta ga mahaifinta manzan allah sallallahu alaihi wasallam inda a cikin mafarkin ta gan shi a cikin wata fada wacce aka gina ta da duwatsun lu'lu'u yana faɗa mata cewa ya ɗiyata ina shauƙin ganinki sai ta ba shi ansa da cewa ya babana ni na fi shauƙin son haɗuwa da kai sai ya ce mata to kina tare da mu a cikin wannan daren sai ta farka daga mafarkin daga nan kuma ta tabbatar da cewa za ta rasu a daren babu wani shakka a cikinsa sai ta sami kuzari da ƙarfin jiki ta tashi kan shimfiɗanta tana dafa bango har ta fita waje ta je inda suke ajiye ruwa a gidan sai ta ja wasu daga cikin kayakin 'ya'yanta ta fara wankewa sai ta kira 'ya'yan nata tana wanke kawukansu a wannan halin ne sai imam ali salam ya shiga wajenta sannan ya same ta a waje tana ayyukan gida sai ya yi mamaki sannan sai ya tambaye ta me ya tada ke daga shimfiɗarki sai ta ba shi ansa kan cewa yau ce rana ta ta ƙarshe a duniya sai ya tambaye ta daga ina kika samo wannan labarin sai ta faɗa masa mafarkin da ta yi daga nan sai ta koma kan gadonta ta fara tunanin abin da za ta yi a cikin 'yan sa'o'in da suka rage mata a duniya da farko dai ta kira mijinta ali da ta ce za ta yi masa wasi'u da dama akan wasu abubuwan da zai yi mata bayan wafatinta sai aliyu salam ya zo ya zauna kusa da kanta sannan ya ce wa du'an da suke cikin ɗakin su fita daga nan sai ta fara faɗa masa wasiyunta da farko ta ce idan na mutu na san cewa dole ne maza su yi aure don haka ina son ka auri umama diyar yar uwata don za ta kula da 'ya'yana kamar yadda zan kula da su aliyu salam ya amince kafin mu je gaba bari in faɗa muku cewa imam ali salam ya auri umama kamar yadda matarsa zara salamun alaiha ta yi masa wasiya kuma sun rayu da ita har zuwa shahadarsa yana khalifa musulmi a shekara ta arba'in bayan hijira sannan a lokacin da ya ga cewa shi ma zai bar duniya ya kira umama idan zaki aure a bayana to ki auri mugira ɗan naufal ɗan harisa ɗan abdulmuttalib wanda ya kasance ɗan aminsa ne wato haritha ɗan abdulmuttalib wasu malaman tarihi sun bayyana cewa umama ta haifa masa ɗa wanda ake kira muhammad ausat wasu kuma suka ce bata haihu ba wasu malaman tarihi sun bayyana cewa imam ya yi haka ne don kada muawiya da abi sufiyan ya aure ta bayansa don jikar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ce ta diyarsa zainab salamullahi alaiha ya yi amfani da wannan auren don cimma wasu bukatunsa na duniya wasu sun ce kamar yadda imam salam yake zata haka ya faru wato muawiya ɗan abi sufyan bayan ya kwace iko da daular musulunci ya aika mata kan cewa yana son aurenta sai ta ki amincewa sannan ta je wajen mugira ta faɗa mata abinda imam salam ya faɗa mata dangane da aurenta sannan muhira ya aure ta ta rasu shekara 60 bayan hijira tana tare da muhira. bari mu koma kan wasiyar zahra salamu alaiha inda ta ci gaba da cewa kuma ina son idan ka yi aure a bayana ka sanya yini guda ga matarka sannan yini guda kuma ga 'ya'yana sannan ta ci gaba da cewa ba na son ka bar wa'anda suka cutar da ni su yi sallar gawata musamman khalifa na farko da kuma halifa na biyu sannan ka ɓoye inda ƙabarina yake ba na son su tsaya a kan ƙabarina da kuma sauran wasiyunta wa'anda muka ambata a cikin shirye-shiryenmu na baya sannan mun ji yadda zahra salamu alaiha bayan ta kammala wasiyanta ta ce a haɗa mata ruwa ta yi wanka bayan haka sai ta sanya wata sabuwar rigarta da take da shi sannan ta ce a yi mata shimfiɗa a wani wuri sannan ta je ta kwanta a wurin tana jiran mala'ikar mutuwa tare da ita a lokacin akwai asma'u diyar umais matar khalifa na farko a lokacin sannan matar jafar da abi talib kafin haka sannan matar ali da abi talib salam bayan mutuwar halifa na farko sannan zahra salamu alaiha ta bawa asma'u diyar umais umarni kan cewa idan ta mutu kada ta bar wasu daga cikin matan babanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su zo kanta daga ciki hadda ummul mu'minina Aisha amma ta ce a faɗawa ummul mu'minina ummu Salma idan ta rasu kuma haka ya faru asma'u ta hana aisha shiga wajenta bayan wafatinta inda aisha ta kai karanta wajen babanta halifa na farko ya zo ya sami asma'u bintu umais sai ya tace wasiyar zahra ce salamun alaiha sai ya ce mata ta bi umarnin fatima salamun alaiha sai ya juya ya tafi sannan a lokacin da mutuwa ta zo mata sai tana faɗawa asma'u da wa'anda suke tare da ita abinda take gani na al'amuran lahira mala'ika jibril Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia